This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil hashin Gumin tare Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ta take ranar Kirsimati 25 ga watan Disamba shekarar 2024. Kamar yadda sashen Hausa ya saba a dukkan ranaku masu muhimmanci, za mu ajiye shirye-shiryen da muka saba kawo muku domin gabatar muku da saƙonnin gaishe-gaishen kirsimati daga 'yan uwa da abokan arziki da ke zaune a wasu kasashen duniya. To amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba wani jirgin fasinja na Embraer da ya taso daga Azerbaijan zuwa Rasha, dauke da fasinjoji 62 da ma'aikata biyar ya yi hatsari a kusa da birnin Aktau na kasar Kazakhstan, kamar yadda hukumomin kasar Kazakhstan suka sanar, inda suka ce mutum 27 ne suka tsira da rayukansu. An ga wani hoton bidiyo da ba a tantance ba na hatsarin jirgin wanda kamfanin jirgin saman Azerbaijan ke aiki da shi, yana ci da wuta a lokacin da ya faɗo ƙasa, sannan wani bakin hayaƙi ya tashi. Ana iya ganin fasinjoji da jini a jiki da raunuka. sun gangaro daga wani bari da ya rage na jirgin ma'aikatar agajin gaggawa ta yankin tsakiyar asiya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jami'an kashe gobara sun kashe wutar kuma ana duba lafiyar waɗanda suka tsira a wani asibiti ciki har da yara uku a yau laraba jami'an taliban afghanistan sun bayar da rahoton cewa akalla mutum 46 suka mutu a wani yanki na kan iyaka da gabashin kasar sakamakon wani harin bam ta sama da aka kai da daddare wanda ake zargin pakistan ce ta kai kakakin gwamnatin taliban zabiullah mujahid ya bayyana cewa harin da aka kai a yammacin ranar talata ya shafi wurare hudu a barmal wani yanki mai nisa da tsaunuka a lardin paktika da ke kan iyakar afghanistan yayin da pakistan bata ce uffan ba game da zargin da ake mata na kai har-haren jami'an tsaron pakistan sun shaida manema labarai cewa Ƙasar ta kai har-har ta sama na yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a Barmal. Ƙungiyar mayakan Hutu da ke Yemen sun faɗa a yau Laraba cewa ta harba makami mai linzami kirar ballistic a yankin Tel Aviv da ke tsakiyar Isra'ila. Harin da ya janyo tashin ƙararrawar gargaɗi, ko da yake babu wanda ya ji rauni. Sojojin Isra'ila sun ce sun harbo makamin mai linzami kafin ya tsallaka zuwa cikin yankin Isra'ila. har makami mai linzamin shine na biyu a cikin kwanaki biyu da 'yan huti suka harba kuma na baya-bayan nan a wani kamfe da suka ce na goyon bayan falasɗinawa ne yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin isra'ila da ƙungiyar hamas a zirin gaza baya ga harba makamai masu linzami kan isra'ila 'yan huti sun kuma daƙile muhimman hanyoyin jigilar kayayyaki a tekun bahar maliya da tekun adin tare da kai hare-hare kan jiragen ruwa Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a yau Laraba cewa dakarun Rasha sun kai hari kan ƙasarsa da makamai masu linzami sama da saba'in, kuma wuraren da suka auna sun haɗa da tashar makamashin Ukraine. Zelensky ya ce makamin tsaron sararin saman Ukraine ya harbo hamsin daga cikin makamai masu linzamin, amma kuma an samu waɗanda suka sauka. kuma an samu katsewar wutar lantarki a yanki da dama na kasar. A arewa maso gabashin Ukraine magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce birnin ya fuskanci wani babban harin makami mai linzami kuma daga bisani an kai hari da wani jirgin rasha mara matuki. Ole Sinihobob, gwamnan yankin, ya ce har-haren sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula da kuma raunata akalla mutum shida. Da ƙarshe, Gwamnatin Haiti ta yi alkawarin mayar da martani mai tsauri kan harin da wasu gungun 'yan bindiga suka kai a ranar Talata, wanda ya yi sanadin mutuwar mutum uku da suka taru don bikin sake buɗe wani asibiti a babban birnin ƙasar na Port-au-Prince. Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu waro a duk inda kuke a faɗin duniya barka da ranar Kirsimati. Da fatan za a gudanar da shagulgulan bikin wannan rana lami lafiya. Tare da fatan Allah ya samar da zaman lafiya da wadata ga dukkan bayansa. Yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe guda. domin baiwa Alheri Fage domin ta gabatar mana shirinmu na musamman. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and afar Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are On the small country roads lined with green mistletoe Big city streets where a thousand lights glow Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Masu saurara salamu alaikum barkamu da rana muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa maza da mata mazauna ƙasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Krismati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, hahirwa uba muje mu izina ry'Uwiteka, amahoro n'icyubahiro hasumba hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, hosiyana hosi hosiyana hahirwa umubuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose n'amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye Yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'abantu ahirwa abatore mu ngoyi mu rupfu rw'iteka umunsi umwe bazatahe mu rugo iwabo baririmba banyeganyeza imisigi y'ijuru indirimbo zikwiriye Yerusalemu begereje umunsi zimurirwa iwacu umukwe n'umugeni we binjira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwe akiri umugeni we uwo munsi tuzasezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimbwa twandishwe hirengage icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana hahirwa umwami mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hosiyana Hosi, Hosiana, Hosi, sunana Sandy bitrus president na kungiyar mutanen arewacin najeriya da ke mazauna kasar amurka ina isar da sakon shagulgulan kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin najeriya da najeriya baki daya ubangiji ya kara mana eh, tsaro ya kara mana jin daɗi ya kara mana koshin lafiya kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa amin na gode suna na jimila gloria garba ina zama a new york city ina isa da eh, gaisuwan kirsimeti ga mamana rebecca 'yan uwana grace billy gladys gayes godiya ina gaisuwa kuma ga 'ya'yana becky uh, eh, togoryamba yamba duk kuma nurses ina da nephews ina duka ina isa da gaisuwan kirsimeti ubangiji ya kai mu kirsimeti lafiya ya mu lafiya ubangiji ya taimaka Amin cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti. Sunana Roda Yagona. Ina son gaishe da mutanen bara duka. Ina ako da gaisuwa na Kirsimati ma mutane bara maza da mata. Da fata cewa kuna nan lafiya. ina so in gaishe da dan wana obadiya ya gona da matanshi shi da yaransa ina so in gaida su yan wana choma ya gona choma da yaranta talatu ya gona choma antoni da yaranta ina gaishe ku duka ina so in gaida mata na beautiful smiles for widows and orphans foundation ina gaishe ku allah ya ba ku karfi allah ya bi da ku a wannan kirsimeti allah ya sa mu kare lafiya ina gaida duka kawayena ina so in gaida duka yara na duk inda kuke ubangiji ya tayar da ku ina so in gaida mutanen da suna cikin jos gda jos ina gaida duka mutane da suna kaduna duk inda gda yake allah sa allah kai mu shekara na zuwa lafiya ya ba mu karfi za mu ci gaba da aikinsa na gode sunana delu dan umma tari ina gaida yayana daniel dan umatari da matarsa honorable rabi daniel a nan ƙilliri a gwande state kuma ina gaida iyalin yayana mai rasuwa dauda dan umma a nan ɓillirin ina kuma gaida iyalan ƙannena malam ali dan umma mai rasuwa shima da kuma iyalin shi kwanar tari dan umma tari da iyalinsa da kuma dan autan gidanmu Steven dan Umar Tadi ina ce musu barka da kristimiti kuma ina aika gaisuwan Christmas kuma wasu duk dangi na na Danshau da mutanen Kandalintai da mutanen Kandalintai da duk wani tangale tangalu na billiri na kaltungo na shangom na tuture na kumo da gombe muna murna da allah ya kama wannan shekara allah kuma ya taimaki kowa na gaida duk kowa cikin najeriya a yi christmas lafiya ubangiji ya taimake mu ni ogasho samu okuba daga washington dc na fara yana gaida dr chris imoga dr ashikani Eh, godwin eh, akitere godwin asikani, james asikani, thomas uh, tomo tom ashikani na gaida na famasi shalaku na gaida dominic dominic barista dominic uh, uh, soko ina gaida john bawala na gaida honorable shekpa ibrahim na gaida james adika the principal na government college LB. na gaida amowu jacob na gaida talatu mike ogiri na gaida mr. uh, kusare ina gaida yunwa mutanen alago gaba daya doma obi kiana alosoho asakio owena shauran mutanen alago gaba daya na gaishe ku barka da christmas allah ya kawo salama ka samu nigeria allah ba shi gaban ka ta musu lamda ina gaida babana nehemiah kparmak a limon ina gaida gwamji kparmak a jos ina kuma gaida a sarah lamda ina gaida friday lamda ina gaida duka jikoki na lamda ina kuma gaida rita air masha jd wiyab da matansa ina kuma gaida mama chumle a angul d ina kuma gaida soni ina gaida uh, mrs comfort lavan alantan na gaida duka mutanen church namu a fajar da pastor da zumunta da duka kowa, kowa cikin church din na gaida su duka na kuma gaida nancy lamda na gaida baba galadima a jos allah sa a gama christmas nan lafiya sunana iliya kure daga garin Tustin da ke jihar California a kasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da 'ya'yana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida 'yan uwana Eunice Kure da Yuniya Kure da Lidiya Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida 'ya'yan 'yan uwana Joyce Caris a Abuja da Nancy Shegun ita ma a Abuja. da Daniel Epole ɗalibi a jami'ar Bingham a karu kusa da Abuja da Josiah Kure shi ma ɗalibi a jami'ar Bingham da Joy Matum Kure da Josh Kure. Na gaida 'yan uwan matana wato Nate John da Malate Mai Kano a Abuja da Larai Izu a patakot da Grace Mai Kano a Kaduna da Matilda Mai Kano a Gombe da Joy Mukollo a gashua. Ina gaida kawunina dr dan bahaushe bako a abuja da meshak bako a banganje da ke karamar hukumar billiri a jihar gombe ina gaida surukaina mrs babia mai kano a bauchi da dr elijah ipole a jos da judith ishaku kure a gombe ina gaida sauran 'yan uwana dr ila umaru a kaduna da kuzal umaru a abuja da sadat umaru a makurdi da mila umaru a abuja da Rifkatu Nuhu mai gari a Abuja, da Rachel Kemwell ita ma a Abuja, da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe, da Betty mai labari a Abuja, da Elizabeth Yohanna Filau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaye Yunana da Agustin Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Second Dick. da joy gadani da benjamin yunana da hannatu musa mato da gimbiya sambo da norris emmanuel dukkansu a garin kaduna da ma roja jatau da ke lagos ina gaida sauran abokan aikina wato sushin dambala da asma'u yawo halilu da stella kabruk da muhammad ibrahim da ibrahima yakubu dukansu a garin kaduna da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida fastoci na Reverend Bulus Dago da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Kirsimati da shagulgular cikin sabon shekara lafiya. Na gode. mika gaisuwan Kirsimeti da farko zuwa ga mahaifiyata Ingo minti. Ga 'ya'yana Gimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Cikuma da 'ya'yanta Onyechi Iyoma Chuchu. Tabita, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwan Chris Meti ga yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature. Toma Minti da iyalinsa. Naomi Olorun da iyalinta. Emmanuel Minti da iyalinsa. Deborah Femi Masha da iyalinta. Dauda Minti da iyalinsa. Na gaida Jesse na kuma mika gaisuwa ga ecclesia ta ekwa bishara 2 fastocin bishara 2 dattawan bishara 2 da duka membobi na bishara 2 da fata an yi kirsimeti lafiya na gaida yanwane mai gidana maryamu joseph da iyalinta rahila nija da iyalinta george bawok da iyalinsa barnabas yusuf da iyalinsu duka rifkatu yusuf da iyalinta na gaishe da ma'aikatan hiriskiya asibiti da iyalinsu duka ubangiji allah ya kara maimaita mana amin na gode gaisuwar kirsimati daga reverend professor zamani b kafan ina gaida mutanen unguwan wakili a can zanzon kataf zangon kataf ina gaida mutanen mabuki duka inda suke ina gaida abokanai aiki a kasu a kaduna professor auditi giwa professor babajo kofa professor gaius dogo professor john gambola vc na kasu dr zack tokore masu bi duka a kaduna state ina gaida friday mamman a jos ina gaida habila guda a jos ina gaida yara na milligan kafan a can a badagry toda kafan a can a vi victoria island lagos adam d kafan a kasu ina gaida fasocin johnson dcc ina gaida shugabannin ikon a jos da fata a gama kirsimati lafiya biyar idan Allah ya nuna mana. Ina mika gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma ma'abota sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Let anger and fear and hate disappear. To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima da za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata sai a mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Lelis Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni. dama injiniyoyin injiniyoyinmu na yanzu. daga nan birnin washington dc nisar fil hashin gumal ke cewa barka da kirsimati ai bukukuwan sallah lafiya assalamu alaikum